ta farko yana cewa mace ce ta tafi yaji wato suka bata da mijinta ta tafi gida amma ba saki ba to tana can wurin kuma sai ubangiji ta ala karɓi rayuwar mijin kafin asasinta ta dawo gida to sai ta zo za ta dawo ɗakin mijinta ta yi ta kaba sai uban mijin ya ce a ta koma gidansu ta je ce ta kaba a can menene abin yi a hakikanin gaskiya idan mace mijinta ya mutu inda shari'a ta tabbatar ta zaman ta kaba shine ɗakin mijinta sawa'un gidan da yake mallakarsa ko da gidan haya ne ko da gidan haya ne a nan ne za ta zauna kai ta kaba sai dai shi mai gidan hayar ya yi haƙuri kuma ya lura da halin da ta shiga ciki ba hali ne ma na a tuntube ta kudin haya ba idan ko har rashin tausayinsa ya sa sai ya nema to a sami yan uwa musulmi ko cikin dangin ta ko cikin dangin miji su biya kuɗin hayar na zaman da za ta yi ta kammala ta kaba amma ka'idar ta kaba mace tana yi ne a ɗakin mijinta wannan shine nassi ya tabbatar daga hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka abinda wannan uba yayi wato uban miji bai dace ba kamata yi hakuri ta koma ɗakin mijin ta je ta kaba a can dan shine fi dacewa da shari'a sannan kuma zaman ta ba zama ne da mace za ta yi za ta kaura cewa ado don zama ne da ya kunshi ibada mace za ta kaura cewa dukkan dangin kayan ado tufafi ba za ta sanya na ado ba za ta sanya tufafi ne waɗanda suke ba yabo ba fallasa sannan ba za ta yi amfani da man shafawa ko turare ba sannan ba za ta yi amfani da sabulun wanki ko sabulun wanka mai ƙanshi ba sannan ba za ta yi kitso ba sannan ba za ta yi lalle ba sannan ba za ta rinka sanya kwalli ba har tsawon wata hudu da kwana goma sannan ba za ta fita ba sai in fita ta zama ta dole ta larura kamar zuwa asibiti ta je ta dawo amma ta je aiki ta dawo wannan bai halatta ba inda tana cikin ta gaba ko a ce ta je makaranta ta dauki darasi ta dawo ta ci gaba da zama da abin nan dakin ba wannan bai dace ba ko alama bai dace ba daidai bane ba mace ba ta fita sai in fita ta zama ta dole ta larura ba za ta fita a dole ne ba za ta sa kwalli ba wanne ne mace za ta fi bukata tsakanin sa kwalle da yin shi kwalle ya fi bukata amma lokacin da wata mace ta zo wajen manzan Allah ta ce idan ta na ciwo ta sanya kwalli manzan Allah ce wata fadar kwana goma kadai da a jahiliya ba shekara ɗaya kuke ba ba ku sa kan ba sai yanzu da an ce ki wata hudu da kwana goma yace ba za ki sa ba har sai wata hudu da kwana goma sun wuce ce su kwalliya ne da haka ba za ta je su ba in na dana kanta sai ta kyale shi a haro ta fita kwana goma in kuma ta kunce to shikenan sai ta dan lullubce gashin kanta ta yadda ba zai zuba ba amma kuma ba ado ba ba za ta yi ado ba dan dukkan abin da zai dauki ma'anar ado an haramta wa mace ta yi shi a cikin kwanakin da sannan ta kaba mace tana shiga ne da zarar mijinta ya rasu tana jin labarin mutuwar sa shikenan sai ta tashi ta cire kayan adon da ke jikinta in fuskarta akwai hoda baki lebanta akwai jan baki sai ta je ta wanke ta goge da niyyar ta shiga ta kaba ba sai wata mace ta zo ta shigar da ita ba sannan kuma idan wata hudar kwana goma suka wuce shi kiran ta fita daga takaba ba a jiran kuma sai wata mace ta zo ta fitar da ita daga takaba irin yadda ake na al'ada din nan wanda al'ada ce ba addini ba mai tambaya ta gaba na cewa sun sami safani tsakanin su da mijinsa kuma abin da mahaifinsa amma abin da ya fahimta wato matar mijin take zuga wato matar mahaifin nasa ita take zuga mahaifinsa da haka ko da ya yi masa dukkan wani alheri baya karba sai ta hana shi karba da haka ki so a yi wa'azi ko a ji hankali game da wannan ya eh to bai dai dace ba kan mutum ya ah, ya rika gaba tsakanin shi da ɗansa a ce mace ta shiga tsakanin su ko ko wani abu na duniya ya shiga tsakanin su wannan bai dace ba duk irin laifin da ka yi maka idan har ya zo ya nemi ka yafe masa ya nemi ka yi masa rangwame to abinda shari'a ta ladabtar da mu shi shine sai ka yafe masa ubangiji ta ala ce wal ya'fu wal yasfa ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ya kamata mutane su rinka yin afuwa kuma ya kamata su rinka kawar da kai idan an yi musu abu su daina daukan cewa sai sun dauki fansa da haka bai dace ba mahaifi ya kullaci ɗansa a zuci har ɗan yana ta ƙoƙarin bin shi ya nemi ya yafe masa ya nemi tuba amma kuma ya ki karɓar tubansa wannan ba daidai bane ba ai kai ma kana sabawa Allah a kowane yini ubangiji ta'ala ya yi haƙuri bai kama ka da ka ba ubangiji ya ce walau ya akhidhu Allahu an-nasa bi zulmihim ma taraka alaiha min dabba walakin yakhiruhum ila ajalin musamma a wani wurin walau yu'akhiru Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba walakin yakhiruhum ila ajalin musamma inda ubangiji ta Allah na kama mutane da zaluncin da suke yi da babu wanda zai rage a ban kasa inda Allah na kama mutane da irin laifukan su da kayi laifi Allah ya kama ka da su da nayi da kin yi da yayi ubangiji ya kama mutum da laifin da yanzu babu kowa a ban kasa yasa manzo Allah ke cewa dukkan dan adam mai kuskure ne sai dai wa khairul khata'ina tawwabun mafifita cikin masu wato ainihin kuskure su ne wanda suke kokarin tuba zuwa wajen ubangiji kuma kamar yadda ali ibrahim ta bayyana walladina idza zalamu anfusahum والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون wato wadanda idan suka aikata wata alfasha ko suka zalunci kansu nan take sai su tana da ubangiji su koma zuwa ga Allah to haka ake so bawa da ya yi sako ya tuna ga ubangiji ya koma zuwa ga Allah sai Allah ya yafe masa haka ubangiji yake da an koma gare shi sai ya yafe to kai ma ya kamata idan aka yafe idan aka nemi ka yafe to sai ka yafe da haka bai dace ka kullace danka a zuci ba wata tambaya makamanciyar wannan ba ita ma ta yi kama da wannan shi kuma mahaifi ne yazo zai aurar da ɗansa zai masa aure to matar da ya zabo masa baya su amma sai matsa dole cewa sai ya aure ta me zai faru da karshe lokacin da ya aure ta tunda baya son ta kaga zama ba zai daɗi ba karshe da aka kai aka komo shikenan sai suka rabu yaro ya saki yarinya da ya saki yarinya sai ya auro wata daban kuma mahaifin har yanzu yana nan yana gaba da shi kuma har an zo cikin watan ramadana dan ya je ya nemi uban ya yafe masa ya yi duk abin da ya kamata ya na ladabi yaƙi har mahaifiyar yaron ta ji tausayin dan ta tausaya masa halin da yake ciki sai ta sa baki ta ce da uban yanzu ai bai dace ba ana cikin wannan wata mai alfarma dan ka yayi maka laifi ya tuba ya nemi ka yafe yayi kaza yayi kaza amma ka kiyafi wannan ai ba daidai bane ba to wai sai kuma uban ya ji haushi sai ma ya saki ita kanta uwar to wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba musulmi bai kamata ya yi wannan ba wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi na gari wanda yake fatan rahamar ubangiji ba kuma yake sa ran tsira daga wuta a cikin wannan wata mai alfarma aje ya riga yi laifi ya ya auri wanda ba ita kake so ba to shikenan kuma ya dawo ya nemi ka yafe masa sai ka yafe masa kuma sannan ai a musulunci yadda ya mace ba a tursasa ta ta auri namijin da ba ta so da ka'idar shari'a kamar yadda muka ansa wannan a kwanakin baya to haka namiji ma uba ba zai tilasta masa cewa dole sai ka auro yar kaza ba ko yar wani ko yar wani ko yar aboki na dan mai zumunci dan shi kake so kai wa gata ba kanka zaka yi wa gata ba shi kuma in zaka masa gata ka kyale sai auro da yake so illa ya kaka ba ka ba shi shawara shin wannan yarinya da kanka yace yana so menene abin a kushe a tattare da ita a musulunci tana da wani laifi a musulunci da bai dace ba danka ya aure ta shin gidansa suna da wani laifi a musulunci da bai kamata a yi aure a gidansu ba wannan shi za ka lura da shi amma idan ba su da wata makusa a musulunci ko ita yarinyar ko gidansu baya dacewa uba ya zo ce ba haka ba sannan baya dacewa ka ce dole sai wanda kai kake so zai aura dan kai shi zaka yi aure ba kai zaka yi wa ba kai lokacin da zaka sai ka aure wanda kake so to shi ma kuma sai ka kyale sai aure wanda yake so amma ba daidai bane ba a matsa mutum ya aure da baya so dan aure gaba ɗayan shi ana gina shi ne akan soyayya in babu soyayya babu aure da haka manzo Allah ke jin tausayin masoya in ya ga soyayya ta yi soyayya wani dalili ya sa ba za a yi aure ba yakan ji tausayin su ina ma su yi aure dan da kansa yake cewa lam yura lil mutahabbain ghairu zawaj ba abin da ya dace wa masoya guda biyu illa su aure kada a kyale su rayu haka ba tare da aure ba dai idan kuka matsa kuma san su yi karfi kuma kuka ce sai an raba su kai uba ka ce sai da aure wata a wani gida ko iyaye su ma sun ce sai dai su aure da yan su wani gida to lokacin da za su su yi muku kwana su yi muku wayo su haɗu da juna ba ku sani tunda yana son kuna son sai don haka ya kamata iyaye su yi hatara a madadin wannan da a madadin dukkan al'ummar da suka taru wajen wannan sauraron tafsiri da wanda za su ta kafofin watsa labarai muke roƙon wannan uba dan Allah dan Allah ya ji tsoron Allah ya yafe wa wannan shi. kuma ya kalli alfarmar wannan wata mai alfara na watan ramadana yaron nan ya je ya aure magana ta riga ta wuce a rufe wannan tsafta a shiga wani sabon zancen daban a duniya amma ka rike abu shekara ɗaya shekara biyu wannan ko alama bai dace ba da halayya na musulunci so nawa kai ka saba ubangiji ba ka san ubangiji ta Allah ya kai maka kuma ya kamata ka dawo da mahaifiyarsa tunda da laifin kenan kawai dan ta ce wani a kyale ta baka hakuri sai ka sai ka sake ta wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane idan har mutum ya tafi akan haka Allah na iya jarraba ya yi masa hukuma a nan gidan duniya to ba ma fatan ubangiji ta Allah ya kama ka da wannan laifin so muke yafe maka amma kai ma so muke ka yafewa ita mahaifiyar yaron ka dawo da ita sannan kuma shi yaron ka yafe masa ka kyale shi ku ci gaba da mu'amala ta ubangiji ta Allah ya sa ya ji wannan yana magana ne akan cewa mummunar ɗabi'ar take yaduwa yanzu kayan mata ka samu mace mai neman mace sannan kuma namiji mai neman namiji Allah ya tsare wannan kan mummunar ɗabi'a ce wadda yake ko da a cikin dabbobi ba duka dabbobi suke yin ta sai su alade da ire-irensu wulakantattun dabbobi su ne a cikin jinsin su namijin ke neman namiji mace ta nemi mace amma a cikin bil adama mutane dan adam da Allah ya karrama da kwakwalwa da tunani da basira bai dace a samu wannan ba Allah ce walaqad karramna bani adam Allah ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dan adam da Allah ya karrama shi ya mutunta shi dan adam da Allah ya halicce shi cikin daidaituwar yanayi mai kyawu mai banƙayi bai kamata a ce wai namiji ya zo yana sha'awar ɗa namiji dan uwansa ko mace tana sha'awar mace yar uwarta wannan abu ya sabawa shari'a ya sabawa lafiyayyen hankali bai dace da shari'a ba bai dace da hankali ba dan a hankalin mai hankali ba abinda mace za ta more da shi a jikin mace yar uwarta sai dai in mutum ya samu juyewar kwakwalwa ta yadda kwakwalwar shi tana bashi sako bai daidai ba yana jin daɗin abin da baya da daɗi kuma yana jin tsami ko warin abin da yake mai kanshi duk mutumin da yake jin warin turare kuma yake jin kanshin shadda to kaga wannan kwakwalwarsa sai ta lalace babu yadda ka iya da da haka a ɗabi'ance ya kamata ɗa namiji ya yi sha'awar ya mace akwai ababai masu jan hankali a jikinta wanda za su sa ya yi sha'awarta ita ma a ɗabi'ance ya kamata mace ta yi sha'awar ɗa namiji da akwai abu a jikinsa da za ta yi sha'awa amma namiji ya yi sha'awar namiji mace ta yi sha'awar mace dabbanci kenan ko kasar dabbanci waɗanda suke cikin wannan ɗabi'a su ji tsoron Allah su tuba tun kafin ubangiji subhanahu wataala ya danke su da azaba dan kaga namijin da ke neman namiji idan fa an kama su ba batun cewa sun taɓa yin aure ko ba su taɓa yi ba kashewa ita ce hukuncin su in ana doka in ana aikin dokar Allah kawai kashe su ake waɗansu malamma suka ce ma ayyukutaluna harqan bin nari za a kashe su ne ta hanyar a kona su da wuta mafi tsananin azaba za a yi musu waɗansu malamai suka ce a hau ginin da ya fi kowanne tsawo tsaunin da ya fi kowanne dutsen da ya fi kowanne da ke garin da suka yi wannan laifin a hau can sai a jeho su ƙasa sannan kuma a biyo su da duwatsu ana jefa su dan a kwaikwayi abin da aka yi wa mutanen annabi lutu fa ja'alna aliyaha safil hawa amtarna alaiha hijaratan min sijil mandudin musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh bai bi ba'id fatan mu wanda suke cikin wannan mummunan ɗabi'a ubangiji ta Allah ka sirye su ya Allah ka ba su ikon tuba shin namiji dan adam zai iya auren ta matar aljana ko namijin aljani ya auri ta matar dan adam jinsin ba ɗaya bane babu aure a tsakaninsu imam malik ibn anas yana ɗaya daga cikin wanda suka bada fatawa ta rashin halacci akwai malaman da suka ce a iya eh, auren amma gaskiya zancen su mai rauni ne shi abin da yasa wannan auren baka da tabbas ne shi eh mata za ta iya fakewa da wannan ta je ta yi zina ta zo da ciki a ce waye miki ciki ta ce a wani mijinta ne wani jinnu eh daga kudu zai ke kulle yake zuwa da daddare in safiya ta yi ko ba kaga ba za ka iya kare ta tabbatar da baka gani shi to ka bude kofa a yi ta yin zina ko ba haka ba wani ma je fake da wata baya da mace yana zuwa yana sa wani waje a ce ina matar ka ce ya aljana ce ba a ganin ta sai shi kadai ke ganin ta imam malik sai in kuma bude wannan kofar ta kun bude kofar yanzu ko ka ba fatawar imam malik kan wannan tana da wato jinsin aljan daban da jinsin dan adam abinda dan adam ke ci ya rayu ba sai aljan ke ci ya rayu ba abinda dan adam ke ji na daɗi ba sai aljan ke ji na daɗi ba kuma gaggawa da hanzari ma na dan adam daban da na aljan yanzu haka nan kafin mu tashi daga tafsiri mu dawo sai aljani da sokoto ya dawo ko idan muka yi dawo muna zaune a nan gurin kaga yana da hanzari yana da gaggawa yanzu haka sai ya rikide ya fito cikin wata halitta mai ban tsoro ko mai ban sha'awa ko mai ban mamaki ko dan adam ko alji ko ko ko ko ko dabba dan adam kuma dole a dan adam din sai ko don lokaci ba ba a rikide yake to kaga tunda ba jinsu ɗaya aure kuma akan samu jituwa ne idan jinsi ya zama ɗaya sai a samu kusantar juna yanzu mu abincin mu kowa ya san kididdigangon abincin mu amma annabi sallallahu alaihi wa ya ce idan kun tashi yin tsarki da ake yi da hoge kar ku yi da kashi ku yi da hoge dutse aka ce saboda mai ce shi kashi din nan da kuke ci ku jefar shi ne abincin yan uwanku cikin aljanna